kaɗan daga cikin shirin daɗin kowa na wannan satin. Ni alawiya, in je gidansu in ce me, me ya kawo ni? Ki ce kin zo duba haidar ko? Kwantar da hankalinki, a satin nan zai fito. Ko rabu, ai wannan labari ne mai daɗi, wannan shine kan labarin wannan makon. Yaya Audu, to wallahi ka fito, kofin mai raɓa yana nan yana jiranka. mun yi magana da zinaru akwai mijinta a bashe ya iya kayan gado masu kyau kai harisu uban me kake kallo ne ne inna dan Allah ki miƙo min ita zan zabga mata wannan bula dole in miƙo maka ita ga innan mahaukata